السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم 27 da watan sha biyu watan zulhajji ya jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa saba'in da biyu na'am eh me ake magana a farko yawa akan bansi tsarin da amana take kawo mana ya yake da suna shiga dawudu ya gitu wakata autahana hada fi suratul anbiya'i ai ma wannan wannan masalan kusan wannan ita ce kashin baya mu game da maganar amana da ta ga shi a can ya tofa duk abin da ka kasanin karatun da ya ana ya sa shi a kan wannan hayan a can je ciki a sake dubawa ma za zai kala suna mutum wani abu saboda ya haska maganin dobe tsakanin annabi dawudu da suleiman da mu'amala shi da jama'a da irin abubuwan da suka dinga gudanawa a kai to a nan wurin ya zuba bayani mai kamata irin wannan والذين هم على صلاتهم يحافظون صوم ممنعين سوني وعند أنهم هم يحافظون على صلاته سنة آية صلى صلوا لينسوا صلى إتفل عن جنجناتا هذا ما تكن صلوا لي صلوا لينسوا صلاة صلاتهم وصلواتهم له صلاتهم وانا صلواتهم صلواتهم تو akwai salatihi wancan da ne ɗauke ni salawatihi to shi kenan ya zama jam su na farilla abin da ya shafe su ta ce babban aiki sare ka zai ba da daman tsare sauran ayyuka amma duk ayyuka inda suka kai da kyau duk inda tafiya ta kai da kyau akwai kuɗi ana da alaƙa da gwamnati mai ƙarfi ana da kaza ana da kaza sai ya ba Allah a ciki sai wannan sun fita daga mummuni sun samu babbar ɓaraka a tafiyansu sallar za a yi ta yayin da kowa ya ga dama ne zai tashi ko kuma ito eh shi ne yayin da ya ga dama zai ga da ya kamata mutum ya yi sallar din sallah sa zai bada ya yi sallah kuma ta ba za ta bada fa'ida fa'ida wajen bada tarbiyya wajen kaza to suna tsarewa in ka dai kan wajen sai ka ga abun yana da ya yi shi ka rasa ma me za ka faɗo ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين na الوارثين الفردوس أنهم يحافظون على صلواته سنة عليه صلوا لرسول wanda baya sallah tafiyar da aka ɗauke ka ba a kulawa da sallah kowa zai yi sallan inda ya ga dama ana tafiya rusasshiya ce kuma dai ba ma dai ta mummunai ce ba والمحافظة عليها تشمل اتمام أركانها لذلك يا حقو سحر كننت yin ruku'u cikakke sujada cikakkiya daidai gwargwado cikakkiya a yi ta ko da karancin azkaru a yi su سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما an ƙara da wancan istighfarin ko kenan subhanaka allahumma rabbana wa da ƙwara za a yi ko kuma da yana da kyau za ka je lokaci idan ma muna cin kasar lafafa shi inda za ka gano ba ka zai suke ba suna jira ka ɗaga nasu na zato su aikin suke bi don inda ɗan da zai wata rana za ka ji a ɗan sun yi ɗan jinkiri kaɗan don su samu ɗan cika su zai yi ta ya kamata amma za ka inda ka ji ana jin ka can da can can da can to masu bin kan nan akwai dai wanda ba su la yi ba kawai shi ne duk abin da ka yi ne kawai shi ne a gaban shi kuma idan sa za ka ga baya yin jiri وحكى سجد سبحان ربي الأعلى حافين شيء سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي ولا تفاضي سبحان ربي الأعلى أفا أخو سنن أداو سجد أداونا ربي zauna kaga نما قدي أبو abin إذا ya zama ربي sai ربي yi ربي gifilli rabbi gifilli rabbi gifilli اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني wannan kaga wani sako ya ake kowa shirewa na shi a koma ka dole za ka ga sallah a Ta sama sallah ana bin ka da gudu duk daɗewa da kai kayi a banza kada daga da je sallah an daga dama kai ka rike su tafiya za a cilla komai tsawon tsawon surar da ka karanta ta tashi kamar ba amfani tana yin sanyar ko ana tsana cillar ko wanda daga kawai dai gashin dai binka ake yi irin ayin da ke binka amma alaman ka ji maganganun masu sallan da ɗan wani don shi haka a maganganun aikin ka ga akwai wani aiki mai ɗan damshi damshi za a ce masa tunda idan aiki kana aiki a gaban wani ai dole aiki ta ga ya bambanta da kana aiki ba a gaban shi ba a gaban Allah ake fa a dace a ga kabbar bari nan da tasbihi na yana da dan damshi damshi da zuwa ba son rabe na son rabe son rabe aka ga wani damshi damshin wani girmamawa kamar ma ba magana kake da wani ba malo tashmalu ikimama ashamila ta tattaro cikar kunnanta ce rukunai kuwa za a ce ma farillai a ce musu farillai a ce musu rukunai wa'inda za a yi su cikakku wasu rufi ha da sharuɗarta wasu na niha da noninta? duk abin da ake a cikin sallah ba wanda ake yi sallah kowanne a wata yanzu maga yadda za ka yi shi وفعلها أي كتابا في أوقاتها في الجماعات ينفع ينتعجم في المفاجد جمع كائدا كبري كاء فعلا جمع جدا ذاك سيكا قال مريم سيكا قال رأيك تقوم بألاما براك ولا ليبر لا تبقى ويو يارن نصيحة يو اتمام أركانها وشروطها وسننها وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس saboda wannan yana daga cikin hanyoyin da ake samun firdaus kamar ta'ala bil muhafazati alaiha في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أري صلوا kuma ku tsare musamman sallar na fiyayya tana cikin salloli guda biyar din Allah ya boye ta saboda a tsare su duka wannan sun tafi asubahi ce saboda kaza saboda kaza wancan son tafi la'asar ce saboda kaza saboda kaza wancan ya tafi a zahar ce saboda kaza saboda kaza haka ne a kiyaye su da kawai kowanne ka yi da irin kowace iyakacin kyautatawanka وقال تعالى في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم يحافظون duk inda aka faɗi mummunan zane su haɗe da sallah وقال فيها أيضا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم دائمون ما صدوا وما تتركوا صلوا كذا كواري وتصلى بند وتصلى آه كيف ضاعت عليه جميل wa zanna wa tawa'ada Allah ya yi zargi ya yi gargadi mallam ya hafiz alaiha fi qawlihi wanda bai tsare sallah a faɗinsa bi qawlihi fa salafa min ba'dihim khalfun wasu masu taso a suka bayan mutanen ciki da jin an suka mai masu mayewa suka mai kaga na farko suna kan daidai suna tsare sallah suna yin ta yadda ya dace kwatsam sai aka samu wasu yaran da taso daga baya yara ne gobe za su koma su ne manya qada salata suka tozar da wannan sallar sallar za a cewa har sallar liman din ma koya masa ga irin sallar da ake bukata ga irin sallar da ake bukata ba ushawa suka ci gaba da bin sha'awoyin abin da nasu take so fasaufa yalkauna gayya za su sadu da azaba ana nan musiba za ta same su وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم وقوله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال تعالى في ذنب المنافقين يا يعيب جنا وجن زلكم منافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قصالا حتى جماعة ما صلى مكياي كبر كاغي akwai كبروا za ka daga ko fara sallah da annashuwa kafin a gama ta zai Allah kalala da kyar ike yin magana tsinya da duk abun da kake in ka zo sallah ka mulki ka shanye ciwon da ke damun ka ka shanye bakin cikin da ke damun ka ka yi kabbara nan da annashuwa ki kakkar Allahu akbar kana bautan Allah ne da ita kakka canza murya ta yi ta kowa kawan ka ko menene haka ko mai an aka miƙe ta a matsayin da ka ga Allah kan na ka فإن لم تكن تراه فهو يراك أي كامو قسالا أنا أجمع صلى متسعين ملجي حد التعوض نجد الرايا في موني نجد الرايا في موني أكتين صلى يسكيدي كنت أنا أجمع صلى مرجي هذا وأكتين يا رسول الله رسول الله سوشي أبو جاجة إيه صباح أي موسو قنقو amma haɗa musu da abin da za a iya haɗa musu su amma na dottawa shi ya dumo wani kusala ba zai ba matasa ya saka na salon da tsofaffi kuka ta shi da kika hatta da hannu ka ga ɗaga hannu ana ta hannu hmm? haka haka hannu zai tashi yanzu don Allah ku duba haka shi ya ɗaga hannu jikin ya mutu ƙaƙau majiyin ƙarfi daga yana ka nuna kaman dole motsa hannu aka ci, na ya kace tagawa sunan kawai yayi daban to amma irin sallar da aka zo da ita na wancan tun shekarun ta ta taho har yanzu na nan ba ta kare ba sai dai muna roƙo Allah ya karar da ita ya karar da masu yin jirinta haka haka Ake ce da gano an ce kisa na kasa da su kai da ganon ka a ga gawa da sai an gana shi mare ne haka su fi tsora hidi a wannan bidi a kan ta tambar sai ba me ya rahibu ke su suka fa rahibu kada rahibu malam ibrahim ya rahibu zai da gano ka su hmm? amma ke kai maka na irin amma wurin aiki wurin aiki kare haka ana ce masa ma mai an karkara eh, su hin karfa zai zai fito karfa zai haka kafin ka ce ya daga nasa ma ya daga nasa shi ba su rayar da amma ka zo ka tasar da kan buce aka ce ka motsa hannunka an ce to an sallah ne ka motsa hannunka ce ina ka aka ka motsa hannunka ba aka ce ka motsa hannunka ba ka ɗaga hannunka aka ce kuma abun bakin ce wa a ce wannan mai ilimi ne ɗalibin ilimi ne wanda irin ɗalibin ilimi a ina ilimi yake ko mana askari nan ne inda ilimi yake muka sani shi ma wancan kowannan 'yan duniyan na zamanin 'yan kakule-kakule sai da ake mai kakule kakule na ke yin irin wannan sallah amma ba kakule kakule ba shi kansa kakule kakule da kakko inda kakule kakule ke na yadda aka sai kamo a hannun kare ya a kakule kakule sai da a samu mai kakule kakule da ke yin hakan shi kenan daga na aka ɗauki sallan mai kakule kakule amma ba kakule kakule ba inda za ka yi ɗaga hannu wajen guda bakwai ne da kowace raka ɗaga hannu guda bakwai ne to ko shi kakule kakulen bai ce ka motsa hannuwa raf'ul kai sai raf'ul yadaini raf'ul yadaini kiri kiri kalman an bar raf'ul yadaini an koma ainihin tariful yadaini tarif haddada da ya kai kamar wasan duka ko a raga ya ga so ba da wa kake shi dai ba ka ba a kai magana ba sifatun rahibi awil nabidi kada abu ka ɗauka ka za ka jefe mutum da shi ɗan jami'a nauyi ne ma ya faɗi dole zai abin da zai tafi ka kafin ka jefe shi da shi imman nabiga wa imman rahibu dan ƙamu ila salatin kamu kusala yura'una an-nas حتى كنا نونا ومتعنى إبادة وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله وانا أيكي ني يفي سويوا أورين الله تبارك وتعالى قال الصلاة على وقتها صلى أكل وقتها da yake fahimta ta kai fahimta kawai sai aka ɗauka sallah a kan lokacinta da azahar ɗaya da la'asar hudu da minti biyar da magariba ta yi ta ban yadda aka abin nan ɗan daban isha'i takwas da ne takwas da minti biyar in ba ka yi sallah ka wani ba kai ta lokacin Allah kenan mu tattara littafin da mai kanta mu zubar da su har mu littattafa ake ga alwaqtul muqtar li kaza wa daruri li kaza alwaqtul muqtar a a wannan agogon tabakin yawan ban gan shi ba amma na san dai ina cin saki ba Allah na da mai wanda ya magana shekarar je ayya ya koma ko to kawai um, an kawo kasar muktaru halaye ku aje shi gefe guda ishimawi ku dai ku yi ta wahalan ku kamar yadda suke faɗi ku yi ta wahalan ku ku iya wata da kawai a cikin abin nan amma lokacin sallah ya ga sana wasu karfe ɗaya ne da kata ko aje karfe ɗaya ne haka ne nami zamu zana muna wahala da shi halar da shi ba bi kullum mun matsa wa yara mun hana musu sakar mun sa su har da ke yi ina amfani shi a su irshadu saliki ina amfani a din a yanzu daga kasa ko ya nuna mana ga lokaci wanda in ka saba wannan lokacin dalar da goron dutse ko za su hau kansa duk ma abin da ka karanto ka shi a zahar karfe ɗaya da asar hukumar cibiyar magariba ban rike ba da suka rike na su gyaran ba isha takwas da minti biyar aka ce asubahi hatta asubahin wata rana ta gani gashi nan gari bai waye ba ni sallah da kan gari ai sallah shuru shuru shuru shuru gari bai waye ba shuru shuru gari bai waye ba to kaka ko ne bai motsi يعني ابن عباس مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله أي العمل أي العمل أو أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقته ai kaga kai baka sallah kan lokaci akan samu oh, karfe daya da kwata wani lokaci ma har da rabi kaga wannan cin amana ne ce kun Allah ko ko kunnan azhar din abin in kai ta kafin hudu ba sallah ko da malawa sun ce ba sallah in a zo mutane a an kauce kuma ta kai hudu da rabi a ba sallah suka ga wannan sai mu duba ko da ce ko abun da muka yi ne Allah ya dawo mana da shi kuma haka muka sanar suna sallar karfe da muka yi muka yan bidiyar ba sallar karfe da yan bidiyar sallar karfe da shi ne bidiyar a cikin mai bidiyar bidiyar ba ne ba sallah karfe ɗaya ba za ta zama bidi a da za ta sa mu raba masallaci a kansa dai nemo abin da za mu raba masallacin a kansa amma ba karfe ɗaya ba karfe biyu ba ba karfe ɗaya salatu wala wakatiha الحديث وقد قدمنا تقولنا كلام كلمة أي مئة مجملة الصلاة على yanzu شكرا تعود أتت قوى جيد لوكة اللي يجب أين هكذا يمكن ba ba za mu بلا ba. mun ka ce karfe da ni ko san ce biyu sai da rai wancan je zuwa na ce ce ya saura kwata kai na samu na samu wani yaro wata na can, musu irin wani lokaci da yanzu zama na same shi ya yi sallah kusur ya yi sallah sa sallah a fas wajen karfe biyu ne ma da wani bai sallah asar da na ce ya ah, ga wani tashi mai sallah ya ana ah, yi sallah ne ni na ga duka waɗanda zai fi shi sallah ba ni na koya masa to ai duk haka ake abin kuma yana kan yi iko saboda haka nan to gaba da shi ke da iko alhakin ishe zo a yi sallah lokacin kaza shi ke da iko haka ake so yi zama abin nan in ba a zo ma ce maka da mu ya so haka Allah ke ko kunya ba ka ji ba ba an zai zo yi maka iko a gida a zo gida na kashe zaka nuna na iko kuma ba ma fiya ba ba ma jan a'a don yi kaza ya ka ka وقد قدمنا والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جدا ولكن موضوع كتابنا موضوع لكتابنا بيان القرآن يعني بالقرآن da nan ya kawo hadisai mu a tafsirin da ya bin aka tafi tattara alkur'ani da alkur'ani irin nan wurin an faɗi kaza bai gano ba da ko wata ayan ta fassara wannan ayan din wala nadkuru galiban albayanu min sunna. ba mu kai kawo bayanin sunna ba ga aya sunna ta zo ta yi bayanin ta sai inda abu ya zama dole illa idza kana fil qur'ani bayanun ghayr wahid sai dai ƙur'ani ya yi bayani amma ba cikakken bayani ba bil makasudi an dotar mu albayanu sai mu cikata bayanin gina sunna kama qaddanna hu miraran wa zakarnahu fi tarjamati hadha al mubarak na gaban mu shekara